Kalangu, Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanun labarun. mahimman kan labarun za ku yi cewa a jiya ne wasu 'yan fashi da makami suka kai hari a wani gidan mai na garin Dorbel. A yau da safe ne ministan cikin gida ya jagoranci girka hukumar zaɓe mai zaman kanta a hukumance. A rahoton muna musamman muna ɗauke da sharhi a kan wato izinin da Nijar ta baiwa Amurka na yin amfani da shirage masu sarrafa kansu wajen fatattakar 'yan ta'adda a cikin ƙasar Nijar. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A jiya ne wajajen karfe goma na dare waɗansu ‘yan fashi da makami su uku suka kai hari a gidan mai na garin Dorbel. da ke da tazarar kilomita goma sha biyar daga iyaka da burkina faso da kuma iyaka da mali sai dai duka da yake ba a samu asarar rayuka ba amma mai kula da gidan man ya ce 'yan fashin da makamin sun shikata mai gadin wannan gidan mai tare da adda hukumomin nijar sun tambayi mazauna ƙananan garuruwa uku da ke arewacin tango-tango su fice daga garuruwan nasu su dawo a cikin manyan garuruwa. Garuruwa uku sun haɗa da Firau da kuma Bisau Mauredo da kuma Bisau Lafredo. A cewar majiyar dalilin shine na samun damar cikakken dabaru na fatattakar 'yan ta'adda. Haka majiyar ta ci gaba da cewa magabatan garuruwa an kira su a Mangaize don sanar da su wa'adin da aka ba su domin ficewa daga garuruwan. Abin tuni a cikin wannan yankin ne dai aka hallaka waɗansu sojojin Nijar takwas a wani musamman ma da waɗansu Amurkawa sojojin Amurkawa kenan, wato hudu ga watan Oktoba inda ya gabata. A yau da safe ne ministan cikin gida Bazum Muhammad ya jagoranci girka hukumar zaɓe mai zaman kanta a hukumance. na fiye wada shine kakakin hukumar zaɓe seni ya bayyana wa habibu garba ƙalubalen da wannan seni za ta fuskanta ga abin da yake cewa Le défi à relever, c'est de pouvoir ramener la sérénité et la Kalubalen da ya kamata mu fuskanta shine mu dawo da kwanciyar hankali da yardar dukkan bangarori masu ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe ta hanyar ayyukan da muke gudanarwa yau da kullum. Hukumar zaɓe ce da ke kumshe da mambobi goma sha uku yau an kaddamar da ayyukan mambobi goma daga cikinsu. Kalubale na farko shine a yi ganin sauran mambobin sun kama aiki domin gudanar da aiki na gari kuma ba tare da ɓata lokaci ba. Abu na biyu shine mu maida hankali akan aiki ba mu al'amura lokacin da za mu batawa a wannan fanni domin za a samar da ma'aikatar kula da girgam wadda za ta fara samar da girgam din zaɓe na zamani wato fishiyar biometric wanda za a yi amfani da shi a zaɓuɓɓuka masu zuwa dukan waɗannan abubuwa idan suka haɗu ina tsammanin za su baiwa hukumar zaɓe darajarta kuma mu ci nasara a cikin aikin da aka damƙa muna ba wata kwaramniya. De la réussir sans tantam ni tambour. Sai dai har zuwa yanzu ‘yan adawa ba su sanar da mutanensu uku da za su wakilce su a hukumar zaɓe ba. Yau shekaru biyu kenan da kafafen sadarwa wato na yada labarai masu zaman kansu ba samu tallafin da gwamnati take ba su ba duka shekara, sai dai a cewar shugaban hukumar kolin sadarwa na CSA ya ce sun ɗauki duka matakan da suka dace domin kafafen yada labaran su samu wannan tallafi. Ga abin da shugaban CSA Abdurrahman Usman yake cewa a hirarsa da Muktar Hamadu. kowace shekara gwamnati tana kawo taimako ga wajen eh, jaridodi masu zaman kansu wanda ake ce funded a la presse a shekara ta 2016 a ƙarshen shekarar sai muka samu wata kama 'yan matsala tunda an ce an za a za kuɗin cikin kwanta kuma sai aka soke wannan ƙuduri wanda ya ba da ta to da muka tuntuɓi gwamnati muka ce mushi a cikin wannan matakai da kuka ɗauka ga abin da ya faru amma muna so a ce an maido wannan kuɗi da aka ce an soke to shine gwamnati ya ce ya ɗauki ƙaulin cikin shekara ta 2017 za a zuba kuɗin da aka dakatar da su shekara ta 2016 kuma za a ƙara su bisa cikin wanda aka prevoir a cikin 2017 to shi ne muke jira har yanzu shi yasa eh, hukumar ƙasa mai kula da sadarwa ba ta yi kasahin wannan kuɗin ba balle ma ta rarraba su tsakanin jaridodi masu zaman kansu Hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta ƙasa cewa da CNDH ta fitar da sanarwa a kan rangadi na bincike a gidan kason tera bayan da uwar gidan hambali awal ta ajiye takardar ƙorafi na ƙoƙarin hallaka mijinta. Hamidu Talibi shine kakakin hukumar ta CNDH ga abin da yake cewa. Ah, na ɗaya a cikin daren Juma'a 23 zuwa ga sahiyar Asabar 24 ga watan Satumba shekara 2017 wajen kimanin karfe biyu da mintuna 43 hakikan an ji karan bindiga a balbalin gidan yari na tera. Na biyu karar bindigar da ake zance a kai wani jami'in tsaro na Guard National da ke bisa sintiri da taimakon wani jami'in tsaro na wurin su ne suka yi halbi zuwa wani ɗan kaso da ke neman tserewa bangaren wani zango na gidan yarin da ya sha bamban da zangon da malam hambali ke wakafi a cikinsa sun ga ɗan kasa ne bisa gini yana neman gudu na uku halbin da aka yi sam sam sam baya da alaka da neman a kashe ambali awal kenan ba za a iya cewa da an nemi kashe shi ba kamar yadda mai ɗakin sa ta yi kalami na azakara kuma shi wanda ake magana a kansa ba wani bangare ba ne yake tsare domin yana tsare zango guda tare da wasu mutum hudu. Où il partage le même quartier avec quatre A ranar Laraba ne aka buɗe zaman shari'ar hukumta masu manyan laifuffuka a jihar Tilaberi. A yayin zaman shari'ar da zai kwashe tsawon sati biyu mutane talatin da 38 ne za a yi wa shari'a. abdulrahman Gayakwai shine babban alkalin kotun ɗaukaka ƙara ta Yamai, ya yi wa Haruna Sumai ƙarin bayani. A kasahin kotun hukunta manyan laihi wakilan da aka zaɓa don nazari suna wakiltar ra'ayin jama'a ne da hankali na al'umma. zaman su a kusan ƙwararrun alƙalai domin rigakai ga duk wata zarcewar kaucewa tsakanin dokar hukuntawa da ra'ayi. Al'adar rantsewa na hakikanta ɗaukar yaunin amana da ke bisa kansu tsawon lokacin gudanar da shari'a. Alƙalan shari'a da koti tare suke fitar da sakamakon hukuncin bisa lamarin da ya afku bisa ka'idar doka suna haɗuwa tare da alƙalai. kallon koti domin yanke maganar laihin da yadda za a zartar da hukuncin. Wannan zaman shari'a za a yanke hukunci bisa ga al'amuran kes guda 38 wanda suka fuskanci aika aikar kishin kai da suka shafi mutum hamsin da ake tuhuma. Kokowa da kishin kai a nan Nijar ya rataya musamman ga baiwa masha'arantu kayan aiki isassu da masu gudanar da aiki. Haka zalika da kawo tsabtatewar hanyoyin tsarin fasalin zartar da hukunci domin a daidaita shi da halin da ake fuskanta yanzu. Gwamnan jihar Maraɗi a jiya ya yi wata ganawa da duka masu ruwa da tsaki na jihar dangance da daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na dubi goma sha takwas da ya kawo cece kuce inda gwamna ya yi amfani da wannan dama domin kawo ƙarin haske akan abubuwan da suke kawo rudani dangance da daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na shekara da goma sha takwas Ga abin da gwamnan jihar Maraɗi Zakari Umaru yake bayyana wa wakilinmu Muhammad Maman. Voyez, il de terminology Kun ga akwai matsalar kalmomi a cikin daftarin kasafin kuɗi zancen maye gurbi aka yi mutane na faɗin cewa an kafa lanho a kan gado idan ma kuka tarjama da waɗannan kalmomi biyu da Hausa za ku ga cewa akwai bambanci tsakanin wanda ya gada da wanda ya maye gurbi haɗuwar da muka yi yau a maraɗi ta ba mu damar kwantar da hankula dukkan shugabannin addini sun sami halarta sun ɗauki magana lalle an cusa wa mutane wani ra'ayi daban ina tsammanin daga yanzu muna iya cewa anan maraɗi an kawo ƙarshen cece kuce akan daftarin dokar kasafin kuɗi na dubu 2018. La loi de finances 2018 est tournée. Idan muka halika a jihar Zandar, gwamnan jihar Zandar a ya gana da shugabannin hukumomin tsaro malamai masu unguwanni da kuma ƙungiyar dattawa. Wannan ganawar ta danganci wayar da kawunan mahalarta taron ne dangance da abubuwan da abubuwan daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati ta ƙumsa duka da kuma wato matakan da aka ɗauka na kiyaye muradun al'umma ga abin da gwamnan jihar Sandar yake cewa. Ba zan cin a ɗauki dukiyar marayu ba ne a baiwa gwamnati ba haka ake nufi ba. Mun sha hankalin mutane da su kiyaye kamin su ɗau wani kalami a kan lamarin da yawa kana. Mun tambayi alaramomi domin su sha hankalin mamunsu da kar su sa kansu a cikin wannan juyin juyin hali. Mu a mukaminmu na wakilan gwamnati ya waje ba ne gare mu mu kare jama'a da dukiyoyinsu kuma ba ila shakka za mu yi haka ba tare da ja baya ba. Za mu ɗauki matakai na inganta inganta da haka kuma duk wanda ya zarga kansa a aikin aika aikar asha zuwa ga dukiyar wani ko kai hannu zai fuskanci hukuma kuma zai biya dukiyar wanda ya maɓanna wannan shine muka faɗa kamin a kai ga haka daga kai ya hima A yau da safe ne aka gabatar da Muhammad Salisu mai lakabin suna Leje mamba na jam'iyyar Lumana a gaban alkali na mashara'antar Yamai. Abin tuni dai an tsare shi ne a maraɗi 30 ga watan Oktoba tare da yin awon gaba da shi zuwa nan birnin Yamai. A cewar makusantansa an ɗage saurarensa sai zuwa nan gaba. Sai kuma abin da ya shafi magabatan nan uku na ƙungiyar Actis. da su ma aka tsare su talatin ga watan Oktoba ba a gabatar da su a gaban alkali a yau da safe ba. Lauya mai kare su ya ce suna shira a kawo su a gaban kotu har zuwa lokacin da muka kammala hada labarun. Shirye-shiryen Studio a Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba digo takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba inda biyar da digo zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. Tare da Radio da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 FM. Studio Kalangu. Yanzu kwa za mu shiga a rahotonmu na musamman. Hukumomin Nijar sun baiwa Amurka fatattakar sun baiwa Amurka damar fatattakar 'yan ta'adda da jirage masu sarrafa a mafakar 'yan ta'adda a cikin ƙasar Nijar. Ministan tsaro ne Kalla Mutari ya bayyana haka a kafar yada labarai ta BBC. abin tuni dai an girka jirage masu sarrafa kansu ne a agades da kuma wato birnin yamai shin ko ne sakamakon wannan mataki nan fude ahmed ya tuntubi wato gumur masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bixel haka kuma wato ƙwararre da ke sharhi akan sha'anin tsaro ga abin da yake cewa Moi, je pense que d'abord, c'est une décision qui devrait quand même euh, être réfléchie. Ni a gani na mataki ne wanda ya kamata a yi dogon nazari a kan sa tukun, domin mataki ne mai ɗimbin hatsari, kuma an ga ire-iren sakamakon da ya bayar a cikin wasu kasashe Da ya kamata a gabatar da maganar a gaban 'yan majalisa tukun, kai har ma zuwa ga tambayar 'yan ƙasa da hanyar samun ra'ayinsu na wi ko non wanda ake cema referendum. Domin fa lamarin yana da hatsari sosai, mataki ne wanda ya fuskanci yardar ka. kasashe mun ga misalai irin waɗanda suka wakana a ƙasar afghanistan iraq yemen bale ma a kasar pakistan inda ire-iren wannan jirage marasa matuƙa drone irin al'ummar da suka kashe waɗanda ba su ci ba su sha ba kayan da aka ɗauki matakin ya kasance babban hatsari ga 'yan nijar kai har ma ga kasashen afirka bale an kundi ba yankin sahara makiya ne abin da na sani ga irin waɗannan samfarin jirage na san da faransa na da irinsu waɗanda ke ɗauke da makaman yaƙi da suke girke a yanzu a yamai domin yankin sahel amurka ma tana da irin wa'annan jirage masu makamai akwai wa'anda kuma suna larwai ne wasu kuma suna zura ido ne na kai da kawowa kamar yadda na faɗa lamarin wallahi yana da babban hatsari ga 'yan ƙasar Nijar domin jirgin da bai da matuki ɗauke da makaman yaƙi yana halbi da yake iya halba kowa kowane irin mutum da cewar ana zaton ɗan ta'adda ne ya zama to kishin gilla a cikin lamari lullube don ba wata ingantattar shaida na tabbatancin da mutumin ko mutanen 'yan ta'adda ne aka halbe. Haka zalika ba wani binciken alkalin shari'a da zai iya kimanta haka laihin ta'addanci kenan ya zama bisa rashin gaskiya da har wayo bai dace ba yin haka to gaskiya zai tada zamna tsaye zai sa fargaba kullum ga al'ummar yankin domin idan aka kashe mutane da yawa ba tare da shaida ba ba kan shari'a ba da aka yi to wannan ai ya zamanto kuma shari'ar ga da fassarar wannan rahoton muka zo ƙarshen labarinmu a huta lafiya